Tasirin Amurka tattalin arziki, tsaro da siyasar duniya ya sa tamkar babban zaben ƙasar ya shafi hatta waɗanda ba su da hurumin kaɗa ƙuri'a. Ga ɗaya daga shugabannin jiya na ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJ Faruk Ma'azu har yanzu Amurka na jan zaranta a kowane fanni na lamuran duniya. Ƙasashe musamman masu tasowa irin ƙasashen Afirka da kuma gabar da tsakiya wadda ake tauye musu haƙoƙinsu su sabila ba su da gata sai a yi abin da aka ga dama in Amurka ba ta shiga cikin lamari ta tausaya musu ba to sai ga a ƙarshe sun sha wahala kamar yadda ke faruwa yanzu a wasu ƙasashen a duniya. Shi yasa mutanen Najeriya suke da damuwa suke da interest sosai akan zaben Amurka. Ba raba ba zaben Amurka da kuma abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya ba. Haka ne shi ma tsohon shugaban kungiyar matasa ta Najeriya NYCN Murtala Garba na cewa yana da muhimmanci kyautata fatar daidaituwar demokuraɗiyya Amurka don zama darasi ga sauran ƙasashen demokuraɗiyya. Duk abin da zai shigo Amerika ya zama mai sassauci, mai dama-dama domin mu samu zaman lafiya a Afirka, mu samu zaman lafiya a ƙasashen duniya. Don ko mutum yaƙi ko ya so a yanzu kam headquarter duniya Amerika ne. policing america ina affecting kowa a duniya yanzu ka duba mu a Najeriya na abu kaɗan sai a ce wai dala ya hau. Allah sa wanda dai ka mana ƙarshen yaƙe-yaƙin nan na Lebanon da Palestine duk ya tsaya. Kashe-kashe da ake sponsoring 'yan bindiga da barayi a Afirka a kawo na zai tsayar da wannan abun. Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya duba sharhin da jama'a ke yi inda ya aza bisa mizani da yanda ake samu akasi a Afirka. Wanda suke kintata daga wurin harkar jami'o'i da binciken ilimi sai muke ganin kuma cewa ga wasu al'adu nan da an fi ganin su a kasashe masu tasowa ko kasashen da ake wa mulkin kama karya na shugabanni wanda suke zama har abada tsari na komai da kakanika sai an zama shugaba ya fara nuna alama akan zaben amurka har mun fara ganin cewa wasu daga cikin 'yan siyasansu ana neman halaka shugabanni ko kuma ma an fara kona akwatunan zaben na farko-farko wanda baran zaɓe ake yin su ba wanda yana nuna cewa akwai matsuwa da damuwa akan samun mulki wanda da ba a ganin amurka da irin wannan kuma yanda wasu 'yan siyasar yanzu suke nuna cewa ko an ki ko an so sai sun yi mulki kama yadda namu suka rinka nunawa amurka demokradiyyar ta za ta samu raunin da za a dawo zaɓe ya zamana cewa ba shi yake tabbatar da abin da jama'a suke so ba Wani muhimmin lamari a sharhin shine zaman dindindin na 'yan siyasar Amurka a jam'iyyunsu, duk da hakan baya hana wasu daga cikinsu cin gajiyar 'yancin marawa ɗan hamayyarsu baya, wanda hakan kamar a nan Najeriya sauya jam'iyya tamkar sauya riga ne. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.